أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين yau karatunmu za mu fara da kitabu ɗahara gabanin shiga cikin littafi za mu yi ta'arifi ga abin da ake ce fiƙihu da kuma asalin shi da kuma yadda maluma suka riko da shi shi dai fiƙihu asali na shi na da hadisai guda biyu akwai hadisi guda wanda ya kasance marfu'i ne wanda wannan humaydun abdurrahman radiyallahu anhu yace sami'tu muawiya radiyallahu anhu ala minbar yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din wannan hadisi ne wanda sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya ciyo daga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi na cewa man yuridullahu bihi khairan duk wanda Allah ya nuha da alkhairi yufaqihu fid dini zai sanya mishi fahimta ga addini at-tafaqquhu fid khairu min at ilmi fahimta addini ya fahimta ilmumuka dan za ka samu tun ya fahimci ilmumuka amma bai fahimci addini ba wanda duk an kawanta suwa da addini to an tashi da an shi da hari mai dimbin yawa to bayan wannan kuma akwai hadisi wanda wannan ya a Abu Juhaifa daga sha'abi ya mutu daga abu juhaifa abu juhaifa ce qultu li aliyin ni ce ma aliyun na abi talib radiyallahu anhu saboda an ce suna da littafi wanda ba qur'ani ba sai ce mishi hal indakum kitabun qala la illa lahi ba mu da kowane littafi wanda muka karatu illa kitabun lahi ba qur'ani Allah ba aw fahamun ko kuma wata fahimta ko ya ko jirgin musulmin, wadda an ka bashe ta wani mutum musulmi ka ganin ce da yi au fahamun ko kuma au fiqhun ga wata riwaya au fahamun ko kuma au fiqhun sai wata fahimta wadda ya kasance ha da an ka ba da wannan fahimta ga rajulun musulmin mutu wanda ya kasance musulmi to bisa ga wannan sai maluma suka ce ashe kenan fiƙihun shi na da asali wuri biyu ga asali na hadisi marfu'i man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din sannan ga wannan na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dukkanin waɗannan hadisan ingantattu na suna nan cikin sahihul buhari cikin kitabul ilmi to sai fiqhu me ake kira fiqhu al fiqhu lugatan abinda ake kira fiqhu ga luga al fahm wal ilmu ilimi ko fahimta shi ake ce fiqhu in an ka ce al fiqhu ana nufin fahimta in an ka ce al fiqhu ana nufin al ilmu wasu kuma suka ce kila duk wannan da lugatan kenan wasu malumma kuma suka ce abinda ake cewa kifin lokatan fahimu gardin mutakallim min kalami fahimtu man mai magana cikin magana ta yi shi aka ce mafi kifin wannan shi abinda maluma suka ce kai wannan shi aka nuhi da kifin fahimu gardin mutakallim min kalami fahimtu man mai magana cikin magana shi ana kiran wannan fiqhu amma duk wannan lokatan ne istilahan fa abinda ake ce fiqhu istilahan al'ilmu bil ahkami shar'iyya sanin hukumce hukumce na shari'a al'amaliya waɗanda ya kasance dukkaninsu na aiki ne sun hitar da sanin hukumce hukumce na itikadi al'ilmu bil hakamin shar'iyya al'amaliya al sabu waɗanda ya kasance an nemo su min adillatiha a tafsiliya daga hujjoji waɗanda ya kasance suna daban-daban wannan shi aka ce mu ya bambanta da usulul fiƙihi dan abin da aka ce ma usulul fiƙihi watan ma'arifatul ahkami shar'iyya al-ijmaliyya sanin hukumce hukumce na shari'a al-ijmaliyya wanda sun ka zo dunkule kamar sanin al'amuru ya dullu alal wujubi wa nahyu ya dullu alal tahrimi a ijmau al-qiyasu sabul asali hujjatun salatun nabi sallallahu alaihi wasallama tilka abati hujjatun salatun nabi sallallahu alaihi wasallama Allah rahilati hujjatun to wannan dukkanin su ana kiran su watan usulul fiqh amma wanda ake ce fiqhu sanin hukumce hukumce na shari'a na aiki wanda ya kasance an ka nemo su an ka binciko su daga hujjoji wanda ya kasance tafsiliya na daban-daban in an ka ce yanzu a ƙimu salata ku tsayar da sallah raka'a nawa za a yi to wannan shi aka ce fiqhu akwai niyya ciki bayan niyya akwai kabarbari ciki akwai tahiya akwai sallama wannan shi aka ce fiqhu amma kawai su usuliyuna suna bincike kawai akan al'amuru a ƙimu salata wannan al'amuru ya dula alal wujudu to bisa ga wannan idan muka diba muna da usulul fiƙihi wanda ya kasance shine asulin fiƙihu, sannan muna da fiƙihu wanda ya kasance shi kuma abinda an karere an ka tankade daga cikin asali shi ake kira fiƙihu. don haka ashe kenan dunnan za mu magana za mu yi magana akan fiƙihu, ba akan usulul fiqihi ba saboda shi usulul fiqihi shi na magana akan gundarin matsala wanda kasance gundari matsalar nan ko ina za ta shiga yanzu an ka ce al'amuru ya dulla ala wujubi wannan usulu fiqh ne to da an ka ce umurni na gode akan wajibi kaga akwai umurni akan ayi sallah akwai umurni akan ayi azumi akwai umurni akan ayi hajji akwai umurni akan ayi adalci akwai umurni akan ayi riki gaskiya akwai umurni akan riƙon amana kaga duk dai wannan al'amuru ya dulla ala wujubi wannan shi aka ce ma shi aka ce ma usulu fiqh to duk wanda ba wannan ba in ya kasance tafsilan na in an ka ce ai kaza ai kaza an ka tsaya an ka rarrabe wannan za a kira shi fikihu to nan za mu yi bayani akan abin da shafi fikihu to idan muka zo cikin bayani akan abin da shafi fikihu duk sadda mun ka cimma wata ka'ida wadda ya kamata mu tsaya mai bayani akan ta za mu yi gurguru sani mu insha Allah ta'ala babun babun yurfa'ul hadasu wa hukumul habasi bil mutlaqi babun ai babu alfazin mahasusatin dalatin ala ma'anin mahasusatin wa hiya ahkamu taharati wa ma yunasibuha alfazun mahasusatun lafuzza ke bantattu dalatun ala ma'anin mahasusatin masu jagoranta zuwa ga wasu ma'anoni ke bantattu ma'anonin na ke bantattu wanda ya kasance duk wannan babin ya kunshe su mina na asu wa hiya ahkamu daharati sune hukumci hukumci na tsarki wama yana sibu hada abin da ka dacewa da su kamar cewa in najisa in ka taka najisa ka samu ka goge in ka da abin da ya kama da wannan to da wannan muka ce alfazun mahasusatin dalatun ala ma'anin mahasusatin wa hiya ahkamu daharati wama yana sibuha to bisa ga wannan muna da bukata mu san shin shi labzi ina an ka dago shi to in muka diba watan labzi akwai abin da ake kira wad’i, akwai abin da ake kira istimali akwai abin da ake kira hamlu to me aka ce mu wad’u? abin da manuma ke ce mu alwatsu ja'alul labzi dalilan alal ma'ana ja'alul labzi dalilan alal ma'ana sanya labzi shi kasance shi an mai jagorantar ka zuwa ga gano ma'ana shi aka ce mu watsi wa haza min sifatil wadi wannan sifa ce ta Allah kawai Allah shi ya aza dukkanin lugogi gaba ɗayan su duk luga Allah ya aza su wa allama al-adama asma'a kullaha thumma ardahu Allah malaikati wa allama adama al asma'a kullaha ashe kenan kaga nan ga asma'ul musammayati wannan shi aka ce ma ja'alul labzi dalilan alal ma'ana wannan labzi in an ka ce yanzu alabaitu sai a ce wannan shi na gudun wani abu wanda ya kasance ruhi ne wanda an kai da kaza an kai da kaza in an ka ce anna'alu sai a ce wannan lamzi ya dullu ala kaza shi na gwadin wani abu wanda an kawa hanci an kai mai kaza an kai mai kaza an ka hada an ka ce asa in an ka ce alƙalamu shi kuma shi na gwadin wani abu na wanda an ka ɗebo an ka heke an ka heke ba an heke an ka tsaga tsakiya ta yi wannan shi suka ce ma ja'alul labzi dalilan alal ma'ana to wannan mai sifatul wadi sifa ce ta mai azawa mai azala fuzza ba tare da ishara ba da yanzu kaga alal misali da wal inda an kawa lafuzza da da ishara za mu aiki in an kace mun ishara da aiki in ya kasance duk abin da kai kai da ishara za ka wahala ka kaga yanzu amma in kana nan zaune ba sai ka waiga ba sai ka ce wane mai komin alkalami amma inda babu lafzin ga mai gudun wa gama ana sai kaya mai hakan ga kaya mai haka ko to ka gani wannan wannan shi amfanin labzi to wannan shi aka ce ma wabu ja'alul labzi dalilan alal ma'ana wannan sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala to sai abinda ake ce ma al-istimalu shi kuma idlaqul labzi wa iradatul ma'ana idlaqul labzi sakin labzi wa iradatul ma'ana amma kuma ka kawo labzi mutlaqi ba kai kaidi ne ba amma kuma akwai ma'anar da haka nuhi da shi wa haza min sifatil mutakallimi wannan sifa ce ta mai magana itlaqul labzi wa iradatul ma'ana na inda muka ta san mu yi in hayar duk waɗannan itlaqul labzi sakin labzi wa iradatul ma'ana da nuhin ma'ana ka saki labzi ka kawo labzi mutsalaki amma akwai ma'anar da haka nuhi da shi wa haza min sifatil mutakallimi wannan sifa ce ta mai magana yakan yi mai magana Allah subhanahu Ta'ala. ya kawo mai magana mazo sallallahu alaihi wasallam ya kawo mai magana imamun mi'a a'immatul fiqh daga cikin na fiqh su ma za su yi magana cikin fanni na shari'a sai ka ji an ce kila abinda imamu na maliki ka nufi da kaza kaza shi ka nufi kila kaza shi ka nufi a shekenan kaga idlaqul labzi sakin labzi wa idayatul ma'ana shi aka ce ma isti'mali in ka ji an ce isti'mali idlaqul labzi wa idayatul ma'ana ashe wannan wahaza min sifatin mutakallimi sifa ce ta mai magana to sai alhamdu shi kuma abin da ke kira alhamlu i'tiqadu sami'i muradal mutakallimi min kalami i'tiqadu sami'i watan kudurin mai magana kudurin mai ji kudurin mai ji i'tiqadu sami'i muradal mutakallimi min kalamihi kai da kajin magana sai ka ce mai magana kake da kaza shi ka saboda can ya yi dalakun lafzi ya kawo lafzi mutsalaki amma kuma akwai ma'anar da ni shika nuhi da shi kai kuma kai ga naka aqida ga naka itiqadi sai hakuntar da cewa to maganar ga da wane yayi maganar ga da Allah subhanahu wata'ala ko maganar ga da manzon Allah ya kaza shi kanu an gane wannan ku? e eh, itiqadu sami'i muradal mutakallimi min kalamihi shi aka ce mahamudu ashe in ka diba nan duk kusan ai za mu ihtimalatuna duk karatu mu ihtimalina ko ya hata milu kaza ya hata milu kaza ya hata milu kaza ya hata milu kaza to shi na malam ya ce yurfa'ul hadasu babu alfazin mahasusatin dalatin alama anin mahasusatin wa hi ahkamu taharati wa ma yunasibuha duk yanzu nan hamli na zamu yi yurfa'ul hadasu ana ɗauki hadasi me ake kira hadasu abinda ake kira hadasu watan abinda ake kira hadasu lugatan kamar a ce ƙaƙa abu ƙaƙa abu ji a dole muhdisan ko kuma tan abin nan ijaru shay'i ijaru shay'i qabla an kuna ijaru shay'i qabla an kuna samar da abu gabanin babu shi a ijaru shay'i min adami samar da abu daga rashi shi aka ce mahadasu kaga mu nan duk su muke an gane haka ko sannan akwai abin da aka ce mahadasu al-haraju insani abin da ke hitowa daga mutum ana ce mishi alhadasu sannan alhuruju din ita ma hito ita kanta alhadasu ta ainihin hitat abin da hito ana ce mishi hadasi to shi na ce yurfa'ul hadasu ana ɗauki hadasi to me aka ce ma hadasi na nan ga shi na ce wa huwal wasful mani'u min salati shine wata sifa wata sifa ce almani'u min salati wadda ya kasance ita wannan sifa ta hana sallah wani hawiha da irin wani hawi da irin sallah kamar kenan irin wani irin sallah kamar irin dawafi sai ce da kasance ba a sallah in mutum na da ita bai sallah bai dawahi bai ɗauka alqur'ani da abin da ya kama da wannan alwasful mani as salati wa nahwi almuqaddaru sha'an qiyamuhu bi jami'il badani almuqaddaru sha'an qiyamuhu bi jami'il badani wanda aka kaddatar da tsayuwa ta ga dukkanin jiki au a adail wudu'i ko gaban alwala inda mujibihi lokacin sababi ne wannan shi aka ce ma alhadasu alwasful mani'u min salati wa na nahwihi almuqaddaru shar'an qiyamuhu bi jami'il badani aw a'dha'il wudu'i inda mujibihi almujibu asabahu an kiyaye da wannan ku? to wannan shi aka ce ma haddi shi suka ce ma alhaddul jami'u almani'u alhaddul jami'u alhaddu haddi aljami'u wanda tara watan abradal mahadudi dukkanin ɗaiɗaikun watan abinda an kawa haddi almani umin duhu ligairihi fihi wanda ya hana wani shi shiga ciki nai yanzu kaga in munka ce alhadasu zai bambanta da alhabasu da wanga haddin da an kai in munka ce alwasul mani umin salati wa nahwiha almuqaddar sha'ran qiyamuhu bi jami'il badani aw ala'in wudu'in da mujibihi wannan shi at ta'rifi shi a haddi da alhadasu wal habasu wa hukumul habasi sannan kuma watan yurfa'ul hadasu wa hukumul habasi bil mutlaqi da sakakkun ruwa to me aka ce ma alhabasu shi kuma alhabasu an najasa najasa ita ce habasi idan aka ce alhabasu bai fatahataini ana nuhin an najasatu najasa a wannan lugatan amma istilahan ha alwasful muqaddaru qiyamuhu bi ainin najasati alwasful muqaddaru shar'an qiyamuhu bi ainin najasati sifa wadda an ta da tsayuwarta bi ainin najasati ga haƙiƙanin najasa ashe jini habasina gayadi habasina hitsari habasina mazi habasina wadiyi habasina to duk wannan kowane su a sunna. to nan ya ce wa hukumar habasi yurfa'ul hadasu shi dai hadasi gaba ɗai ba mun gane daudata ba wata aka da tsayuwarta ga dukkanin jiki inana za ta tsaya ga dukkanin jiki inda mujibihi lokacin sababi ne me a sababin da ka sa a wanke jiki gaba ɗai ko janaba ko haila ko nifasi ko adhul fil islami an gane wannan ko sai ce wa hukumar habasi bai ce wal habasi ba Sace ce wa hukumul habasi wai rufa hukumul habasi bil mudalaki ana ɗauki hukuncin najasa bil mudalaki da sakakkun ruwa fimis ya ce hukumul habasi can ya ce yurfa'ul hadasu nan ya ce wa hukumul habasi da hukuncin habasi misa ce hukumul habasi abin da sama na ce hukumul habasi saboda ita najasa ana gudda ita ko ba da ruwa ba in yanzu ga ya taba ma jiki ka samu ka sato da sai fadu hagogi ko kuma ka goge ga ƙasa duka goge gaya din nan sai shi gogo ashe in ka diba ka ta hidda ainihin najasati abin da rage hukumu ha shi kan wannan layar tafi illa bil ma'i shi bai ɗauka sai da ruwa an fahimci wannan ko don haka malacin yurfa'ul hadasu wa hukumul habasi bil mutulaki da sakakkun ruwa kina ta can inda ya kasance najasa ta taba matuwahi babu mutulakul ma'i kusa sai ka sa ruwan kasari ko ruwan tsararroka ko ruwan omo ka wanke wannan najasa shikenan ka ta hidda ainihin najasati amma gari gare matsalaki mi rage yanzu ko kuma ha to la ya tafi ushe kan illa bil ma'i matsalaki ba zai dauka kuma sai da ruwa matsalaki to shi na ce yurba'ul hadasu wa hukumul habasi bil matsalaki to wa ke dokewa ruwa ka ɗokewa ko ko Allah ke ɗokewa wa rabi'u al haqiqati wallahu hakika ne Allah shi mai doke ba to nan kuma amma sai Allah ya kawo ya sa ruwa su kasance wani sababi daga cikin azbabu alma'ul mudalaku yace bil mudalaki da ruwa sakakku ai alma'u da horo ruwa wanda ya kasance ma tsarki na su aka ce ma alma'ul mudalaku sakakkun ruwa su ake kira alma'ul mudalaku qala Allah subhanahu wa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura wa anzalna mun sabkar da ma'an dahuran ruwa ma tsarki mina sama'a daga sama ya zo da labdi na fa'ulu to shi labdi na fa'ulu ga duka shi na tahowa da ma'ana biyu na farko dai shi kasance sifa fa'ulun kamar ala misali Allahu shakurun Allahu saburun ni shakurun sannan kuma yana zakkuwa kuma watan in an ce kuma sannan shi kasance kuma watan shi kasance sifa ko kuma suna na wani abu wanda aka wani aiki da shi in ya tuho suna na wani abu wanda aka aiki da shi wannan shi an na ruwa fa'ulun da hurun aiki nan mayu ta da harbihi wa anzalna min sama'i ma'an hurun ay mayu ta da harbi sababihi wal ba'u sababiyya yana sun ce wannan ba sababiyya ce saboda watan kada a yi kiyasin ruwa da irin ruwa na wargi ko a yi kiyasin ruwa da irin ruwa na inabi to ma'ul inabi ba ma'ul na ba saboda ba mutsalaki na ba wa an zanna min sama'i an da kura Allah kuma sha cewa li tasharukum bihi li tasharukum bihi domin Allah ya tsarkake ku da shi a kenan ma al ma'u da kuru ma da haru bihi shi an wanda ya kasance ake tsarki da shi don haka ce rufa'ul hadasu wa hukumul habasi bil mutlaqi wa huwa ma sadaqa alaihi ismu'a'i shi wanda ya kasance ismu ma'in sunan ruwa sadaka na inganta alaihi gare shi bila kaidin babu da kaidi ma sadaka alaihi ismu ma'in bila kaidin abinda aka watan sahha an yi humala alaihi ismu ma'in na inganta an yi humala alaihi ismu ma'in a ɗauki sunan ruwa a kai ne bila kaidin ba sai an yi wani kaidi ba to shi ake ce ma alma'ul mutlaqu shine ruwa sakaki ibnu alfata ya yi ta'arifi ne yace almahu da horo. ruwan da aka ce ma tsarki ma baƙiya ruwan da ya kasance wanzu a bisifati asali hilkatihi da sifa ta asalin halitta ta yi gairin hurajin min nabatin ruwan da ba a hisuwa daga cire ba a wala min haiwanin sannan kuma ruwan da ba a hisuwa daga wata dabba ba wala muhalidin bi gairihi ruwan da bai gawayu da wani ne ba to wannan shi aka ce ma alma'ul mudallaqu haka ibn arafata ya ta'arifi ne an kiyaye ko watan alma'ul dahuru albaqi ala hilqatihi albaqi ruwan da kasance yau wanzu watan a ruwan da yau wanzu watan bi sifati asli hilqatihi da sifa ta asalin halitta ta shi na nuna sifa ta asalin halitta ta bai canza ba sai ce gairu muharrajin min nabatin wannan ba a yi suwa daga cire ba ya hidda ruwan da aka samu ga gindin kabushi ya hidirin da aka samu ga ainihin ga ainihin abin nan ga ainihin inabi kamar yaɗon inabi shi na da ruwa yaɗon inabi an ka tara ruwa ne an ka mace su sun ka kwana suna koma kamar almarin mudraku kaga in ka diba wannan muharjin nabin nabatin sannan wala min hayawanin ya hidda kuma ruwan da aka samu cikin cikin dabbobi wannan ba ma'ul da na ba wannan an same su min hayawanin sannan kuma wala muhalidin bigairihi ruwan da bai ga da wani ne ba shi aka ce da mutalaku an kiyaye da wannan ko to gairu muharrajin min nabatin ko wala min haywanin wala muharrajin bi gairihi ashe kenan ruwa na AC wanda kadara ruwa da hiraina gairu muharrajin min nabatin wala min haywanin wala muharrajin bi gairihi dace ga ta'arifi dan da ma abin da aka ce shi muka ce mata ta'arifi wata abin da aka ce ma alhaddu alhaddul jami'u almani'u kaga wannan haddin jami'un na duk ya tara auradul mahdudi sannan kuma almani'u min duhuri gairi hifihi an gano wannan ko da hakan sheke kenan kaga su dai ruwa ma mutsalaku da su aka wankan janaba da su aka da su aka wankan janaba da su ake alwala wankan nan game jiki gaba ɗaya ko kuma wanka wanda ya kasance irin na alwala ne a wanke wani sashe a bar wani sashe irin kai a shafa sannan shafan nan ko shi kasance mutlaka mm, shafa ko shi kasance wanda kasance asaliya kamar irin shafa kai ko kuma ta shafa wanda ya kasance badaliya ce kamar irin ga huffi da abin da ya kama da wannan yurfa'ul hadasu wa hukumul habasi bil mutlaqi wa huwa ma sadaqa hizma ma in bila qaidin ba ta da qaidi ba watan nan da an kace bila qaidin ya hidda ruwan da an kawa qaidi kamar an kace ma'ul mardi ma'ul wardi ko kuma ma'ul raihani ko ma'ul gaida zalika ko ruwan horo-horo da abin da ya kama don ga wannan sadiq alaihi ismu ma'in amma hobi qaidin ko ashe kenan kaga cewa bala qaidin ya hidda duk abin da an kawa qaidi to ce wanda yi mutlaqun bala qaidin wannan ya shigar da ruwan gulbi ya shigar da ruwan maromaro marmaro ya shigar da ruwan rijiya ya shigar da ruwa masu gudana cikin gadambu wanda akwai cikin gadambu duk annan sun shige saboda mai Allah shine cewa wa anzalna minas sama'i da kura. in ruwa sun ka sauko daga sama ƙasa sun kayo in sun kayo sama in sun ka sauko ƙasa ko ruwan teku ko ruwan gulbi ko ruwan ah, marmaro ko ruwan da aka jawa cikin rijiya ko ruwan da aka samu ba cikin gadambu saboda mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo tambaye manzon Allah ya ce ya rasulullahi inna narkabul bahra mun kasance muna shiga gulbi wani hamilu ma'ana qalila minal ma'i za mu ɗauki kuma ruwa yan kaɗan na wanda ba masu yawa ba in ta wadda ana bihi a dashina idan mun kai aula da wannan ruwan za mu samu kishirwa sosai tun da ruwan teku ba su shawuwa inna narkabul bahara wani hamilu ma'ana qalilan minan ma'i wa in ta wadda ana bihi a dashina afa na wadda min ma'il bahari shin mun samu mu yi arwallah daga ruwa na gulbi ala alaihi salamu huwa dahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu huwa dahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu wannan hadisi huwa dahuru ma'uhu wannan ruwan gulbi ruwan teku a dahuru ma'uhu ruwan nan ma tsarki na alhillu mai tatuhu kuma duk abin da a ciki ne da mai rai da wanda ya mutu cikin duk tsahiri na halal na a ci alhillu mai tatuhu matacce ne halal ne to bisa ga wannan ai mun ka ba bisa ga wannan a wannan ya zo akan ruwan teku ashe in ya kasance ana alwala da ruwan teku ko to ina ga ruwan marmaro ina ga ruwan rijiya tun da ruwan teku an san dutse gare suna da kama da gishiri gishiri to tun da ana alwala da su ashe ina ga ruwan abin nan kenan marmaro ko abin da ya kama da nan to wannan dai hadisi ne manzo sallallahu alaihi wasallam rawahu malikun fil muwatta wa abu dawuda wa tirmizi wa ibn majah wa ahmad bin hanbal kulluhum min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu wa qala tirmizi hadha hadithu hasanun sahihun wa in min nadan su wa'annan ruwa wa'anda ya kasance an ka kira su alma'ul mutlaqu wa in jumi'a min nadan ko da ko an tara su daga ruwa na raba an tara su daga ruwa na raba annada ma'un yanzu ahirin laili ruwa ne ma kowa karshen dare ala auraki shajari akan san sami itace a zar'i ko kuma akan san sami na shibka ko kuma akan saman ruhin iri na kwano hakan da ka ga ruwan da ka uwa ƙarshen dare ga kwano sun yi matsauki ko sun yi kyawu to ko irin waɗanda na aura ko shajari an san ruwan da ke saukowa ala aura ke shajari in sun hakwa na gare su in abin an kakkaɓe aura ko shajari na san sami itace a tara wa'annan ruwan za su yi rauni launin da hito ɗanyen haki ɗanyen haki ko hakan nan ɗan haraina wa in jumi'a min A au za ba da jumudihi ko kuma inda ruwa sun ka narke bayan rewar su ina na ruwa ke narkewa bayan rewar su kamar irin ƙasashe na kankara irin garuruwan da aka sanyi sosai akwai kasashe mai saukowa na kankara kasashin nan na kankara in ya sauko kasa zai sabko mutahallilan ba sandare ba zai sabko ruwa in ya sabko daga baya sun majama da sannan ya sandare in ya sandare to yana na sandararre ne ana iya arwala da shi bita sini dinarin idan ya kasance aka zafafa shi da wuta au bi shamsi ko an ka zafafa shi da rana au kuma au zaba bi nafsihi ko kuma nauke da kai ne don haka ce wa in jumi'a min nadan au zaba ba da jumudihi au zaba ko kuma inda ya kasance ruwa ya narke ba a da jumudihi bayan kasancewa ta bayan sandarewa ta yi au kana su'ura bahimatin ko kuma ruwan nan ya kasance su'ura bahimatin sauran shan dabba ruwan da dabba ta sha dabban nan shin mubahul akalita ko muharramul akalita ko jallala ce dabba da in ta sha ruwa ta daga ruwan ta sha ruwan nan ana ibada da su muddin ba su canza ba saboda mina ana magana akan ɗahara tunda muna cikin bayani akan ɗahara wannan ya game mubahul akali da muharramul akali da makruhul akali duk wannan in sun ka sha ruwa da ruwan da jaki ya sha da ruwan da rago ya sha da ruwan da kare ya sha da ruwan da abin ga sha jallala irin agulu shi aka ce ma jallala ko kuma nagge wanda kasance mai cin najasa ko akwai mai cin najisa duk wannan jallala ne ruwan da akwai mai cin najisa ta sha asalin jallala dabbar da ka cin najisa mubahul akali mai cin najisa ita aka ce majallala shine asali asalin ta nagita wata nagita ka cin najisa ana ce mata jallala don haka ashe kenan kaga mu mubahul akali duk abin da kasance halanna a ce shi wanda ke cin najisa to idan ya sha ruwa ya daga auka na suru bahimatin kenan auka na suru bahimatin au ha'ilin au yunubin au ha'idin ko kuma ya kasance tsura ha'idin sauran shan mai haila ne wa nufa sa'a ko kuma ya biki wa junubin ko mai janaba to duk waɗanda in sun ka sha ruwa suka raga ruwan da sun ka sha suka raga ana ibada da su ko da ko mai hailan nan da mai janaban nan sun kasance mashaya giya ne kuma da suka sha giya suka taho wannan ta riƙa ta sha ta raga waga ta doka ta sha ta raga an ka raga ruwan nan ruwan nan dai ana ibada da su abin da dai annan shina he wa in ri'a ala fihi wa qatal istimal umil alaiha to nan ana magana kawai akan dahara wanda rubu dahara aka magana nan ga don hakan ga ruwan da mai haila ta sha ko ruwan da mai janaba ta sha ruwan da sun ka sha sun ka riga ana ibada da su aw falalata dahara hima aw kana ko ruwan nan ya kasance falalata saura na dahara hima tsarkin mai haila ko tsarki na mai janaba ruwan da mai haila ta yi wanka da su ta raga ana ibada da su ruwan da mai janaba ta yi abin da ta yi ibada da su ta raga ruwan da mai haila ta yi wanka da su ana ibada da su ana alwala da su ana wanka da su hakan nan ruwan da mai janaba ta yi wankan janaba ta kare au janubin ko kuma namiji mai janaba duk ruwan waɗanda ana ibada da su saboda mi ya zo ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga da bi fadl maimuna manzo Allah ya kasance shi na wanka da sauran ruwan maimuna radiyallahu anha kuma ta kasance wankan janaba ta yi ta daga ruwan nan manzo Allah shi ma shi wanka da wannan ruwan hadisi ya inganta aw fadda ta tahara ta hima aw kasiran da bin najisin ko kuma ruwa ya kasance masu yawa ne ruwan da aka ce maka siran ruwan da ya kasance watan ya gota ma ruwan da ya kasance mai wankan janaba ko wankan janaba da su shi aka ce makasiran aw kasiran hulida bai najisin ko ruwa wanda ya kasance masu yawa ne waɗanda ya kasance aka garwaye suwa da najisa amma yi yugayir alma'ul mutulaku ruwa sakakku masu yawa waɗanda ya kasance sun gota ruwa na wankan janaba sai ya kasance suka hauci da najasa amma lan yugayir ba su sake ba lam yugayyirin najisu alma'a najisa bata canza wa'annan ruwan ba to su nan masu tsarkin su sai dai makaruhi na aiki da su in ga wasan su au shakka fi mugayiri hal yadurru au shakka ko kuma inda ya kasance watan mai ko kuma da kasance shi mai sallah shakka mai arwala ko kanto fi muga yirihi ga abin da canza ruwan ga hal ya shi shina cuta ma ruwa ya kasance ruwan ga ya canza bi qararihi da matabata tai aw mutawallidin minhu ko da abin da haihu ciki ne ko ya canza bi ma'il wardi kaga dahiri na ko ya canza da jini kaga najisa ce ko aw shakka fi muga yirihi hal ya ko kuma inda ruwa canza da abinda watan ya canza shi hal ya tsuru shi shi cuta mishi ko bai cuta mishi to wannan akwai ka'ida ka'idar da aka mu nan ga watan a ka'idar da aka gare mu nan ga ibqa'u shay'i ala ashadihi ko wal asalu ibqa'u shay'i ala asalihi barin abu akan asali ne sai an samu wata hujja da ta sai daga asali a shekenan kaga sai a bar ruwa akan asalin su akan asalin su kenan tahara au ta gayyara hakan nan kuma yan da ruwa canza warin ruwa canza bai muja wurihi da abin da ya makautaka da shi nan wanda mun haƙare inda ruwa canza da launi kenan inda ruwa canza da launi ko da ɗanɗano na ainihin abin da au shakka fi muga yadihi hal ya durru inda ruwa canza da abin da hujjin su cina cuta ne ko bai cuta mishi watan wannan na launi kenan ba na ɗanɗano ba shi na ce auni au ta gayyara bi mujawirihi ko kuma inda ruwa ya canza da abin da ya makwabtaka da shi in ruwa ya canza da abin da ya makwabtaka da shi ruwa suna nan a heransu alma'ul mutlaqu ruwan da kasance suka kuna in sun ka canza da wani abu wanda kasance makwabtaka da su ruwa suna nan masu tsarkin su amma canza wannan shi kasance ta kamshi ce ba ta launi ba ba ta ɗanɗano ba sai malam ya buga misali ya ce kai wa in bi duhunin lasaka ko da ko da irin mai na wanda ya kasance lasaka ya hari bakin ruwa kamar yanzu ruwa na cikin diro ko ruwa suna cikin tulu tulun ko suna cikin tukunya sai kasance akwai man shanu wanda a gudun shi narki yana cikin kwarya sai an ka kawo man shanu gada a cikin kwarya an ka aza ga bakin tukunya ta ga yanzu irin lokacin zahiri in ruwan tukunya kasance rabi suke ba su kawo sama ba in an haka man shanu da a cikin ƙwarya an ka aza saman wannan tukunya din man shanu bai zahin narkewa ko kuma an haka man gyada wanda ya kasance shine zaiti an ka aza shiga an ka kawo shi an ka zuba cikin wani kwano ko cikin wata roba an haka an ka rufe bakin tukunya da shi wannan tukunya idan an ka jaye wannan man din in an ka ɗebo ruwan nan za a ji suna kamshi kamshi na man gyadan nan ko na man shanun nan to kaga wannan nan mujawara ce makautaka ce a ta gayyar bi mujawirihi yace kai wa in bidhunin ko da ko irin mai na la saqa wanda dan hari bakin tulu ko kuma dan hari bakin tukunya aw bi hati qadirani wi'a'i wa bi ra'ihati musafirin ko kuma inda ruwa canza da ra'ihati da wari na qadirani alkibir na wi'a'i salka ta musafirin matahi in ya kasance nan ga mutum wanda a wurin tahiya to dace musafirin nan ga wannan ana jin mafumi ko banda wanda a gida to wannan hamlar na Allah galibi ba a ji mafhumi ciki shekaran jina sun in bayanin inda aka ji mafhumi da inda ba a ji mafhumi to wannan shi a cikin hamlar Allah galibi shi a irin aura ba a bukum lati fi hujurikum aura ba a bukum haka nan kuma ainihin agolayyanku allah fi hujurikum wanda ke cikin gidajen ku ta nan da an ka ce an haramta ma min wadda ya kasance a koyan ce wadda ya kasance agolaka ce wanda a cikin gidanku ashe da ba cikin gidanka fa kenan to wannan hamla na alal galibi saboda galibi in mutun ya almoci tana da diya za su rurrunan diya din gida ne ta yi da gida ne don haka aka ce aure ba a yi Allah ta fi hujurikum an kiyaye da wannan to wannan in ya kasance idan ya kasance shi mafhumi ya zo akan galibi to ba za a ji mafhumi ciki ba nan da ce watan aw bi ra'i hati qadrani wa ya'i musafirin aw muqimin ko muqimi na duk guda ne salka ta muqimi da sarka ta musafiri duk guda ne nan abin da aka dibi lalura duk wanda ya adda sarka shi son ya sa ruwa cikin ta to sarka mahi yawanci kuma in an ka tu wajen jeme ta za a sa alkibri a jeme ta da shi ta hi zahin jemuwa ko kuma raƙumin ka shina da ƙazuwa an ka shafa mishi alkibir ka kawo sarka ka aza bisa gare shi sarkan nan da ka aza mai ruwa alkibir din da hagugan jikin raƙumi alkibir din aga jikin raƙumi ga sarka sama sai kasance ita wannan surka tana gugan ban raƙumi sai kasance in ka ɗebi ruwa za ka ji wari wari na alkibin ciki to wannan ruwan nan na saboda mai mujawara ce makwautaka ce shi ce Hati bi ra'ihati qadrani wa ya'i musafirin aubi mutawallidin ko kuma inda ruwa ya canza inda ruwa canza bi mutawallidin da abin da haifu ciki ne nan ta gayyarar ma'u bil minhu ruwa ya canza da abin da kasance watan ya haifu ciki ne inda ruwa canza da duhulab irin kainuwa ko da lamniya wa'annan ruwan ruwan sun ka canza da kainuwa launin su zai canza ruwa an sun ka canza da lamniya dan an hu zai canza to in ruwa canza bai mutawalli da minhu su nan ma tsarkin su shi ma wannan mujawara ce au au bi qararin au bi qararihi ko kuma yan da ruwa canza da matabbata tai yan da ruwa canza da matabbata tai kamar magabaratun yan da ruwa canza da irin kanwa ko canza da irin milhu ko da abin da kama da wannan ko irin kibriti kamar ma'adani na shi kibriti wurin gina kibriti an ka cimma ruwa wurin nan wurin abin ga wurin yayo kanwa an ka cimma ruwa wurin nan ko wurin tonon gishiri an ka cimma ruwa wurin nan to ruwan za su canza da ɗaya daga cikin wannan ababa guda uku idan sun ka canza da ɗaya daga cikin wannan ababa guda uku wannan makwabtaka ce ruwa suna nan masu tsarkin su al'asalu ibqa'u shay alama kana sai ce kamilhin sai buga misali da gishiri ya ce ka milhin tamka in ruwa sun ka canza da gishiri alma'ul mutagayyir bil milhi ruwa in sun ka canza da gishiri suna da kauluka guda biyu ga maluma kauli na farko dai idan ruwa sun ka canza da gishiri gishirin na in ya kasance watannin wurin gina tena wurin gina ta ruwa sun ka canza da shi bi karari yake nan suna nan masu tsakin su ittifaqan kauli na farko kenan muna ta ga saura awo bi maɗaruhin walau qazdan awo bi maɗaruhin walau kuma alma'ul gayyiru bi maɗaruhin. ruwa in sun ka canza bi maɗaruhin da abin da an ka jefa cikin ruwa walau qazdan ko da da ganganna ashe kenan akwai almadaruhu fil ma'i bi gairi kamar yanzu turɗa. wadda iska ke kwasowa shi watsa cikin ruwa ruwa na suke za ka ɗauko irin ga ɗari haka sai ka ɗauko ruwa ga sun duk gaba ɗaya ƙura ta ruhe su ta ga ruwan ga sun canza bi ruhin amma bai gairi ƙazin wannan bai irka irihin iska je wannan wannan ƙasa ci ko to wa'annan ruwan ɗahirai na ɗahirai na bisa ga ittifaƙin maluma ruhun na ƙazin amma ruwa ɗahirai a bi gairi ƙazin ɗahirai na don haka ci awo bi ruhin ko kuma inda ya kasance ruwa sun ka canza da abin da an ka a cikinsu sai ce nan ga min gairi ƙazin in ya kasance ba da gangan ba me a misali rashin da ganganci ka ilqa'irihin tamkai kasance iska kwasu tuka ya watsa cikin ruwa ruwa suna nan mahatsakin su sai ce kai walau kasdan koda da ganganna don shi kiɗa ƙaunin wanda ce inda ganganna sun ɗebe tsarki ko walau ilahi lafin masabi sai ya buga misali da abu guda biyu ya ce min turabin awamilhin milhin saboda turɗa a ƙarabu ma'i ta haiku kusantar ruwa akan gishiri sai buga misali da ababa guda biyu wanga da ya kasance a ƙarabu ma'i wannan kuma shi ma ƙaribun na ma'i amma fi gari da galibi wannan kuma galiban koyo shi turɗa tana haɗe da ruwa ko dai shi kasance iska shi kwaso shi watsa ko kuma inda ruwan suke kasance cikin turɗa suke ko kuma turɗa ta biyo bisa ga ruwan wa kullum ma'in zulun min sama aw nabi'in min ardi aw jarin nama baƙin Aula a safihi aw guyra aw mukusihi aw ma alaihi qajjara hukumu hu fa mutlaqun dahurun yasiku minhu shurbu wa dahiru to in ya kasance ruwa sun ha gudana ya kasance turda ta fada cikin su haka ce min turabin ya buga misali da ababa guda biyu watan kenan min turabin in ya kasance ruwa sun ka canza turda aw mi aw milhin ko gishiri to nan sai buga misali da ababa guda biyu turda ta hi kusantar ruwa gishiri shi kuma kusancin ruwa na amma bai kai kusantar turda ba to nan dai amna magana akan mujawara in mun kadi mujawara ko wani su makwabcin ruwa na amma makwabtakar ruwa da turda ta hi kusanta akan makwabtakar ruwa da gishiri don haka ce aw bi madaruhin walau qazdan min turabin aw milhin wannan shi a kauli na ibn abi zaid alqirawani wato ga kauli na ibn abi zaid alqirawani almilhu mulhaqun bit turabi almilhu mulhaqun bit turabi ga kauli ne ya riskar da ainihin gishiri da turda almirhu mulhaqun bit turabi inda ibnu abi zaid alqirawani wa mulhaqun bid da'ami inda al-qabisi radiyallahu anhu wal arjahu as-salbu bil wal arjahu to nan kenan muna da kauluka guda biyu akwai kauli na farko shine ibnu abi zaid alqirawani ibnu abi zaid alqirawani yatta yattahi akan cewa almirhu milhu mulhaqun bit turabi shi gishiri za a yarkar da shi da turda ita murtuda tana da cikakken makautaka da ruwa an kiyaye da wannan ko shi kuma wannan qabisi radiyallahu anhu abul hasan al-qabisi radiyallahu anhu yadda ya akan cewa mula haqun bidda Ami, ba za a rikar da gishiri da ainihin turɗa ba saboda mai gishiri mahi yawanci ne za ka same shi masnu'i na ba a cika amfani da shi haka nan da an hagino shi ba za ka cika samu ne masnu'i na sannan kuma shi gishiri ya eh, turɗa yawanci da waya a canza ta daga da take amma gishiri ana canza shi yawanci an canza gishiri in an ka canza gishiri ta daga zama ma'adani ko ma masnu'i ba a taimaka bisa gare shi ai tunda masnu'i na ashe tunda ba a taimaka bisa gare shi in ya shiga cikin ruwa sha ɗaya masu sarki ya ta daga asali ne kenan to don haka ce wal arjahu ko wal arjahu kauli wanda ibnu nusayr kaulin da ina wannan aure wanda ya kasance imni wonusa ya rinja su wani sabanin malumma a salbu bil gishiri in ya fada cikin ruwa ya ɗabe mu sarki wannan ya hau kauli na qadisi wa fil ittifaqi ala salabi bihi in tara dudun alhamdulillah